Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin tashoshin rediyo amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na da 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Baba Yakubu Makeri zai shigo da dawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar yawan haɗura akan hanyoyi. amma kafin nan za ku ji abin da ya hana bude makarantu a wasu sassan kasar kamaru sulaiman muni barma zai gabatar da sharhin jaridun jamhuriyar nijar kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaban amurka donald trump ya gargaɗi ƙasashen siriya da rasha da kuma iran a wani sakon da ya tura ta kafar twitter jiya litini cewa kul suka yi abin da ya kira babban kuskuren da ka iya haddasa matsalar jin kai ta wajen kai hari kan lardin idlib da ke hannun 'yan tawayen siriya tun da farko a jiya litini din iran ta nuna goyon bayanta ga wani shirin da siriya ke yi na kai harin sake kwato yankin ɗaya tilo da ya rage a hannun 'yan tawayen tana mai cewa ya kamata a kakkaɓe waɗanda ta kira 'yan ta'adda daga yankin idlib na arewa maso yammacin siriya ministan harkokin wajen iran muhammad jabal zarif ya je damashku jiya litini don ganawa da takwaran aikinsa da kuma shugaba bashar al-assad mutumin da shugaba donald trump ke so ya zama babban alkalin kotun kolin amurka alkalin kotun tarayya brett kavanaugh na iya fuskantar tambayoyi masu tsanani kan batutuwa daban-daban a yayin tantance shi a majalisar dattawan amurka a yau dinnan talata ciki har da matsayinsa kan batun zubar da ciki da batun luwaɗi da kuma ikon shugaban ƙasa. Firaministar Birtaniya Theresa May ta yi abin kallo yayin da ta kai ziyara a Afirka. To amma raye-rayen kyautata cuɗanya da May ta yi ta yi a Afirka ba su yi rinjaye ba sa babban abin da ya kai ta afirka ba wanda shi ne kulla dangantakar cinikayya tsakanin afirka da burtaniya bayan burtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar turai me ta yi alkawarin tallafa ma kasuwannin afirka da dala biliyan biyar sannan ta yi alkawarin cewa ƙasarta za ta zarce amurka wajen zama ƙasar da ta fi saka jari a afirka daga cikin jerin ƙasashe bakwai mafiya tattalin arziki Ceta Wanze, wani jami'in nazari a cibiyar bincike ta SBM ya ce Birtaniya na faɗi tashin ganin ta samu abokan cinikayya ne. Wannan kuwa na faruwa ne saboda tsarin ficewar Birtaniya daga ƙungiyar EU wato Brexit baya gudana kamar yadda aka zata zai faru, in ji Wanze. Ita ma shugabar Jamus Angela Merkel kwanan nan ta gaza a Afirkar. inda ta yada zango a Senegal da nigeria da kuma Ghana, inda ita ma ta yi ta neman alfanu ga tattalin arzikin ƙasar ta. Cikin shekaru tara a jere, ƙasar China ce ta kasance ƙasa mafi cinikayya a nahiyar Afirka, kuma da Burtaniya da Jamus suna fata jan aiki muddin burinsu shine su cimma China a Afirka. A ƙasar Turkiya, tsadar kaya ta ƙaru da kashi 18 cikin 100 a watan Agusta, tsadar da ya kamata a ce ta faru cikin shekaru 15. Hakan kuwa ya biyo bayan faduwar darajar takardar kuɗin Turkiya ta lira, faduwar da ta kai kashi 20 cikin 100 cikin makonnin da suka gabata. Ƙaruwar tsadar kaya da kuma faduwar darajar kuɗi na janyo fargabar yiwuwar ƙasar ta Turkiyya. na gab da fadawa cikin matsalar tattalin arziki a wani bayani a shafin shafinsa na intanet babban bankin kasar turkiya ya sha alwashin ɗaukar matakan da suka waje ba da kuma sake tsarin harkokin kuɗin ƙasar a taron da za a yi ranar 13 ga watan satumba lokacin da za a tattauna kan tsarin riba Dubun dubatan mutane sun halarci kaɗe-kaɗe da rairayen na yin tir da wariyar jinsi a birnin Kemis na ƙasar Jamus a jiya Litini don su nuna rashin amincewarsu da ƙaruwar manufofin kyamar baƙi a ƙasar. Halartar wato mahalarta wurin kaɗe-kaɗe da raye na jiya Litini. na rike da kwalayen da ke ɗauke da saƙonnin da ke nuna kyama ga wariyar jinsi suna masu cewa su suka fi yawa kuma su 'yan nazi su fice daga ƙasar wannan wasa na kaɗe-kaɗe ya biyo bayan zanga-zangar da aka yi a wani birnin gabashin jamus a makon jiya inda dubban masu ra'ayin riƙau ko kishin jinsi da tsagera magoya bayan 'yan ƙwallon ƙafa suka ci ƙarfin 'yan sanda suna ta bugun duk wanda suka yi kicibin da si a kan hanya matsawar bako ne yayin da suke rera ko suke sarawa irin na nazi wanda a karamta a ƙasar abinda ya haddasa tashin hankalin shine daba wuƙa da wasu 'yan kasashen siriya da iraki suka yi ma wani bajamushi mai suna daniel helen har ya mutu a rigimar da ta auku tsakanin su labaran duniya kenan kuka saurara. Ranar uku ga watan Satumba ta kasance ranar da ake bude makarantu a kasashen duniya sai dai sashen da ke amfani da harshen Ingilishi na ƙasar Kamaru. Dubin dubatan yara ba su je makaranta ba, sabili da rikicin da ake yi tsakanin rundunar sojin ƙasar da 'yan tawaye da ke neman ɓallewa daga ɓangaren ƙasar Kamaru da ke amfani da Faransanci. wanda ya sa iyaye suka hana su zuwa makaranta. Ga rahoton wakilin murya Amurka Moki Edwin Kinzeka Baba Yakubu Makeri ya fasara zai kuma karanto. mutane da motoci kalilan ne suke kan babbar hanya a cibiyar kasuwancin birnin baminda da ke yankin masu amfani da harshen ingilishi a arewa maso yammacin ƙasar kamaru yawancin shagogi da kasuwanci suna rufe kuma duk da cewar ranar uku ga watan satumba ce ranar farko ta shekarar karatu babu yara da aka gani sun nafi zuwa aji banet Ungum ta ce ta fito ne domin ta ga yadda jama'a suka karbi kiran da mayakan 'yan awarin yankin suka yi da kowa ya rufe shagoginsa kana yara kuma su zauna a gida. I will go and register my children but next week the money is there everything is there in Ta ce zan je rubuta sunayen 'ya'yana amma sai a sabon mako. Akwai kuɗi akwai duk abin da ake bukata. Kana yara sun shirya zuwa makaranta. Amma ina so in ga yanda yanayi zai kasance a wannan makon kafin in kai su makaranta a mako mai zuwa. an rufe makarantun da ke arewa maso yammacin kasar tun cikin shekarar 2016 yayin da fada ta barke tsakanin sojojin kamaru da mayakan 'yan awarin wanda suke yakin balle yankin masu amfani da harshen ingilishi daga kasar hukumomi sun ce 'yan awari sun kona makarantu sama da ɗari da suke ganin an auna su ne sabili da tilastawa mazauna yankin koyon harshen faransanci a watan da ya gabata 'yan awarin sun ce za su yarda a buɗe makarantu amma dai babu tabbas ga tsaro gwamnan yankin deben tichofon ya ce gwamnati ta tabbatar da matakan tsaro domin kare makarantun ya kuma kira ga iyaye da su kai 'ya'yansu makaranta the major tax lies on the parents teachers and school children. Ya ce wannan babban alhaki ne da ya rataya akan iyaye da maluma da ma yaran makarantar. Dalili kenan da yasa nake kira ga iyaye da su tashi tsaye a kan masu neman kawo wa komawa makaranta cikas a yankin. Amma ga dukkan alamu iyaye suna sauraren kashedi da 'yan awarin suka yi musu cewa su bar 'ya'yansu su zauna gida a ranar uku ga watan Satumba su jira hukumomi su sanar da sabon ranar fara shekarar karatu. Ajumi Francis ya ce shi bai kai 'ya'yansa makaranta a garin Manfi saboda hukumomi ba su riga sun gina makarantu bayan an koda su. The schools that have been burnt are the students going to sit on the floor. Ya ce waɗannan makarantun da aka kona su shin ɗalibai da suke karatu a wurin za su zauna a ƙasa ne su yi karatu ina za su zauna su yi karatunsu. Ya kamata gwamnati ta ɗauki wannan alhaki da ya rataya a kanta. Ministan ilimin makarantun sakandare a Kamaru Naloya Leong ta ce gwamnati za ta samar da kayan karatu a makarantun yara yayin da za a yi ta gina makarantun da aka kona sama da mutane dubu ɗari biyu ne suka rasa matsugunansu biyo bayan tashin hankalin yankin masu amfani da harshen ingilishin ƙasar kamaru. Baba Yakubu Makeri da fassarar rahoton Moki Edwin Kinzeka. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau wannan shirin ya fara tattaunawa ne da wani tsohon babban jami'in hukumar binciken lafiyar mota a Najeriya ta VIO, Alhaji Bello Babura, wanda ya taɓa riƙe shugabancin sashen kula da hatsira a ma'aikatar VIO reshen jihar Kano. Ganin cewa masu iya magana sun ce da tsohuwar zuma ake magani. Dalili kenan da muka zanta da wannan masanin harkokin mota da direbobi, inda na fara masa tambaya kamar haka. ya batun harkan kai komin motoci a wannan zamani yake To da farko dai lokacin da ya bi yawo lokacin da muka shiga yawo an ba mu horo. Wanda aka ba mu kuma horo ne na mu tabbatar da lafiyar mota kafin ta ba ta kan hanya. Sannan kuma mu tabbatar da wanda ke tuka ta ya san ta ya iya ta. Bayan ta ya san dokokin hanya ba kuma sanin hanya ba dokokin hanya kadai ba ya san yadda zai ma amfani da hanya Wannan shi ne aikin da muka yi a wannan lokaci. Alhamdulillahi a yi kokari kuma yanzu ma daga dukkan alamu gwamnati a kokari sai dai matsaloli da ake samu na aikin da ya ɗauki wani wani wani sauro kuma daban aikin ana yi amma dai ba kamar yadda ake yin da ba wani abu ya biyo ma ta da wani ta a rashin bin doka daga wajen mutane da kuma rashin tsayawa aikin yadda ya kamata. To kafin mu shiga cikin ainihin abubuwan da aikin ya kunsa da irin abubuwan da a baya. A wancan lokacin da aka kirkiro da wannan ma'aikatar shin ana yawan samun hatsira ne? In ana samun hatsira ya irin waɗannan hatsirin suke zuwa ne sa har magabata suka yi irin wannan tunanin? A wannan ne ka zama fara faɗa maka da muka zo aka mamu horo na tabbatar cewa mutum ya koyi mota ya iya ta. sannan kuma sarrafa da ya san dokokin hanya bayan ya san dokokin hanya sai ma ya sanar da sarrafa hanyar kanta domin ita sarrafa hanya wata a bashi wata sai ka san da in baka santa ba ma shi ma kadai zai iya kawo haɗari mutumin ya to yawancin mutanen ba san mai amfanin layi kan da sabon a ce zana da titi amma nan wanda aka yanke yin kaɗin nan da kuma wanda aka yi da shi to yawan abubuwan duk suna da yanzu halin da ake ciki in ka inda ka samu karanta a Najeriya za a ga kana cin karo irin waɗannan wahalar. Hmm. Mutum ya shiga gaban ka yana so ya yi dama ya koma da gefen sabo ya yi magana yana so ko ya hagu. Sai kun je wurin garba inda za kana ya zo ya kare ka a yi wannan irin wannan Da kuma rashin sanin inda mutum ya kamata ya tsaya idan ya taho da yadda mutum zai kula da maganar ah, traffic light ya taho a kan hanya. Yadda kuma mutum zai sarrafa mota ita kanta domin ba tuka mota ne kurin ka tafafa da shi ne fike ba a'a sarrafa ta inda ya kamata ka sai lamba ɗaya da inda ya kamata ka lamba biyu da inda ya kamata ka rage da inda ya kamata ka fakin da inda ya kamata ka jira da irin waɗannan abubuwan abubuwan ne muhimmai wanda ya kamata a ce dole wani abubuwa yana kiyaye su amma a halin da ake ciki yanzu ko saboda abubuwan hanyar sun yawa ne to wannan shi ne matsalar da ke faruwa a lokacin da wancan zan iya tunawa na taɓa zama ne ne wanda nake kula da harkar hatsari a nan kano ne aka sa nake in ce daga wajen mu daga shan wajen biya wani aka ta wani zauna a MCD ciki mu zai da hadari ko muke duba ta a wannan lokaci dogara na a kokari in tabbatar da me ke faruwa da ake samu hadari wannan motoci da suka yin hadari mm. to a wannan lokaci na tsaya na shi ke sosai na ba hankali duk mutumin da ya zo da hadari na da mota karan kuma ke kana da cikin na tambaye shi yadda ake yi da yadda ya bi da yadda yawancin kuma kawai ne sai ga akwai laifin su To menene abin da ka gano a wannan binciken da ka yi? A wannan binciken da na lokacin na ga yawancin mutane masu tukan motoci ƙanana idan suka gamu da wani wani dan wani rashin iya hanya kamar misali a ce mutum ya dina da mota da ba ta tsallako ko mutum ya tsallako to lokacin zan ne ta ka birki sai ya taka kuloci to ita kawai tuka mota in ka taka kuloci to ko ba magana ta tsaya kuma da daɗin rai don saboda ka raba tukin ma gaba gidan babu control da control hmm. saboda mai ita giya ita ce mai control to ka ne ka taka kuloci saboda haka babu control in kan da baka taka birki dole ba ba kai abin da ne ne yawa na lokacin amma cikin da mun gano kenan da nuna ne ya na ce to gashi muka yi zauna kuma aka tattauna aka tabbatar haka ne idan da muka yi kan magana ne za a yi eh, mu rage wannan abubuwa shi ne muka zo har muke rosa kan kandila a wani lokaci da kanmu shugaba duk shekara sun yi bikin kare haɗin a kan hanyoyin shekara wanda hanyar da suna yi sai shekara ba kamar da muke a wancan lokacin ba. To irin wannan ilmantarwa da wayarwa da kuke yi a duk shekarar nan baka gani yawan al'umma bai kai a rika yin wannan abin wata biyar biyar ko wata shida shida ba? Yana da kyau, yana da haka, ai abin da yanzu ya da kyau domin yanzu ya kyau, Akan wannan tambaya ce kuma za mu datsa aya a yau, amma za ku ji cikakken bayani a shirinmu na gaba. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Bello Babura tsohon babban jami'in VIO a jihar Kano da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. A gaida baba yanzu kuma ga Sulaiman Barma da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Za mu fara a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Letan wacce ta ruwaito cewa wasu kansuloli kimanin sha ɗaya a karkarar da kwaro daga jam'iyyu daban-daban sun canza sheka zuwa jam'iyyar MNSD nasara lamarin da bai yi wa wasu jam'iyyu daɗi ba. har suka fara zargin MNSD da laifin ziga 'yan siyasa suna bijirewa jam'iyyunsu na asali. Jaridar ta ambato shugaban jam'iyyar Sani Umaru yana mai da martani inda yake cewa kofar jam'iyyarsa buɗe take ga duk wanda ke ra'ayinta. Jaridar Air Info ta bayyana cewa sashen kula da sha'anin tsaro na kungiyar tarayyar turai a yankin sahel ekap sahel na ci gaba da shirya taron canza yawu tsakanin mahukunta da shugabannin kungiyoyin fararen kula game da illolin safarar bakin haure jaridar ta ce shugabannin kungiyoyin matan agadas na kan gaban waɗanda ecap sahel ke ganar da su manufofin aikin jami'an tsaro ta yadda za su wayar da kan takwarorinsu mata game da yaƙi da safarar bakin haure jaridar le sahel ta taɓo batun taron da shugabannin ƙasashen afirka ke halarta a ƙasar china cikin su har da shugaba isu muhammadu na niger wanne amfani da wannan dama domin tantaunawa da tawagar 'yan nishar mazauna china su har da waɗanda ke karatu a jami'o'in wannan ƙasa jaridar ta ce shugaban wanne ya gwada farin cikin ganin 'yan nijar a china ya gargaɗe su da cewa kada su manta da gida a wani labarin na daban jaridar le sahel ta ambato shugaban hukumar zaɓe yana cewa ana fuskantar jan kafa a ayyukan rajistar da hukumar seni ta shirya da zummar baiwa 'yan nijar damar samun takardar haihuwa ko ta aure ko ta rasuwa a ci gaba da kokarin hada kundin rajistar da za a yi amfani da shi a zaɓuɓɓukan 2021 ainihi mutane miliyan shida ne aka yi hasashen za a yi wa rajista daga watan yuni da ya gabata zuwa oktoban da ke tafe sai dai kawo yanzu ƙasa da miliyan ɗaya ne suka yi wannan rajista duk da cewa ita ce hanyar samun katin zaɓe in ji sahel sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana babba Adama fata daga karamar hukumar Gombe na jihar adamawa Najeriya. Game da matsalar zaɓe na jam'iyya wata ko a yi zaɓen jartinke ko kuwa a a yi amfani da delegate wajen zaɓo 'yan takara. Wannan damar jam'iyya ta ba wa dama jihohi su je su tattauna su san wane iri daga cikin guda biyu wanne ne za su yi mu a ganinmu adam oshimole da jam'iyyar apc sun ba jihohi dama musamman gwamnoni ko su je su raya jam'iyyar apc ko su rugurguza ta ai zaɓen yar tinke zaɓe ne na 419 domin 'yan najeriya kansu bai waye da irin wannan zaben ba kashe biyu bisa uku na 'yan najeriya ranar da ake wannan zaben ba su san ma ana wannan zaben ba haka su ma 'yan jam'iyya kuma idan ka duba wannan zaben za ka fahimci cewa su shugabannin ƙananan hukumomi da 'yan majalisun jihohi delegate nasu daban su gwamna da mukarrabansa delegate nasu daban masu uwa a gindin musu waɗanda suke fadar shugaban ƙasa ma na su delegate daban sannan daga ƙarshe an ɗauki kashi ɗaya daga cikin waɗannan guda uku kaga kenan an rusa jam'iyyar don haka mumuna ba jam'iyyar apc babu mafita illa a yi zaɓen jartinke kawai idan ko bo haka ba kashi biyu bisa uku na 'yan jam'iyyar apc za su tafi wasu jam'iyyu gyara kayanka. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio America na Kasim Aliyu a sada sardaunin matasan asada jihar Sokoto Najeriya. Ina son kumisan sakona ga mai girma shugaban kasa Muhammadu Bara shi da tawaga ta na gwamnonin Arewa da ministoci da kuma sanatocinmu na Arewa. Sannan da rake da suka mishi a ƙasar China domin halatta zama na musamman game da abin da zai kama kiwon ƙasar mu najeriya ina roƙon allah shi ƙara taimakon shugaba muhammadu buhari shi ba shi dukkan cigaba da ayyuka a da suke yi muka sama yau musamman arewa don mu sosai sannan allah shi mai da shi gida lafiya da shi da jama'a ta shi ƙara ba mu lahiya zama lantarkin mu najeriya baki daya na gode Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi kasashen Siriya da Rasha da kuma Iran a wani saƙon da ya tura ta kafar Twitter jiya Litini cewa a kul suka yi abin da ya kira babban kuskuren da ka iya haddasa matsalar jin kai ta wajen kai hari kan lardin Idlib da ke hannun 'yan tawayen Siriya. tun da farko a jiya litini din iran ta nuna goyon bayanta ga wani shirin da siriya ke yi na kai hari sake kwato yankin idlib da ke hannun 'yan tawayen siriya Firaministan Birtaniya Theresa May ta yi abin kallo yayin da ta ziyarci Afirka a makon jiya, to amma rairayen kyautata cuɗanya da mai ta yi ta yi a Afirka ba su yi rinjaye bisa babban abin da ya kai ta Afirka ɗin ba. wanda shine kulla dangantakar cinikayya tsakanin Burtaniya da Afirka bayan Burtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar Turai. A ƙasar Turkiya tsadar kaya ta ƙaru da kashi 18 cikin 100 a watan Agusta. Tsadar ta ya kamata a ce ta faru cikin shekaru 15. Hakan kuwa ya biyo bayan faduwar darajar takardar kuɗin Turkiya ta lira. faduwar da ta kai kashi ashirin cikin 100 a cikin 'yan makonnin da suka gabata karuwar tsadar kaya da kuma faduwar darajar kuɗi na janyo fargabar yiwuwar ƙasar ta turkiya na gab da fadawa cikin matsalar tattalin arziki a wani bayani a shafinsa na intanet babban bankin ƙasar turkiya ya sha alwashin ɗaukar matakan da suka wajaba da kuma sake tsarin harkokin kuɗin ƙasar a taron da za a yi ranar 13 ga watan satumba lokacin da za a tattauna a kan tsarin riba a ƙasar dubun dubatan mutane sun halarci kaɗe-kaɗe da raye-raye na yintar da wariyar jinsi a birnin chemnitz na ƙasar jamus a jiya litini don su nuna rashin amincewarsu da ƙaruwar manufofin kyamar baƙi a ƙasar. mahalarta wurin kaɗe-kaɗe na jiya litini ɗin na riƙe da kwalayen da ke ɗauke da saƙonnin da ke nuna ƙyama ga wariyar jinsi suna cewa ku fice ya ku 'yan nazi rukunin masu kaɗe-kaɗe da dama sun yi ta burgewa a wasannin da suka yi wa takin mun fi yawa. yau a gaishe ka masu saurare nan kuma za mu dasa aya a shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hadda shirin noma tushen arziki na safinatu su dangi. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma ku saurari shiri na musamman a wayoyinku na salula yau da kullum a dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim ka almasi Garba da ya karanto labarai da kuma Salama Abo da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.